A ranar biyar ga watan bakwai na shekarar bara ne dai 'yan bindiga suka afkawa makarantar Vatal Baptist da ke Damishi a jihar Kaduna, inda suka sace ɗalibai 121. 'Yan bindigan da daga bisani suka dinga sakin ɗaliban da kaɗan-kaɗan dai har ya zuwa ƙarshen shekarar bara. Sun ƙara sakin wani ɗalibi guda ɗaya a cikin wannan sabuwar shekara da muka shigo. sai dai kuma shugaban ƙungiyar kristoci ta ƙasa reshen jihar kaduna rabaran joseph john hayab ya ce har yanzu akwai sauran ɗalibi ɗaya 'yan bindigan ba saki ba. Ɗaliban makarantar Bethel Baptist High School da aka ɗauke ko sace su to 'yan bindiga su rika sako su kaɗan kaɗan wasu a cikin su Allah ya sa sun samu sun gudu a inda aka rike su to amma ran 28 ga watan Disamba yan bindiga sun sake ɗaya daga cikin uku da sun rage ran ɗaya ga watan Janairu za mu ce sun ba mu kyautar sabuwar shekara sun sake ɗaya kuda ciki ba su sake shi a kyauta ba an ba su wani kuɗi to yanzu ya rage yaro ɗaya ne a hannun yan bindiga wanda muna sa rai in Allah ya da wata rana za su sake shi. Afkawa makarantu da 'yan bindigan suka dinga yi a wasu sassan jihar Kaduna a shekarar bare dai ya bar gibi a bangaren ilimi. Domin da yawan iyaye sun shiga rudani game da yiwuwar ganin sun bar 'ya'yansu zuwa makaranta. in ji shugaban kungiyar malamai da iyayen yara ta ƙasa alhaji haruna dan juma wannan musifa da ta fuskanci makarantunmu a sakamakon kwashe mana 'ya'ya da 'yan bindiga suke yi ya sa 'ya'yan sun firgita kwarai da gaske ah, iyaye ma suna cikin firgici har zuwa zancen da ake ciki yanzu don har yanzu akwai da yawa daga cikin makarantun kwana da iyaye ba su bari yayan sun kuma makarantu ba sannan kuma ya jawo kuma baya wajen neman gurbi don yan wasu samu zuwa makarantun kwana abin ya ja baya sosai duk da fargabar tsaro da aka gani a shekarar bara musamman dai a makarantu masani a harkokin tsaro manjo muhammad bashir shu'aibu galma mai ritaya ya ce akwai alamun sauyi bana wannan abu yana da mugun tasiri ma maganar ilimi ba arewa kare ba a najeriya gaba daya domin duk waɗansu makarantu yanzu na kowane wace makaranta ne da in ta kwana ne ko ta menene zukatan iyaye yake ɗarɗarɗarɗar kuma maganar sake ɗaya ɗin nan ba wani dogon analysis wannan ya nuna kuɗi ake kaiwa ana sako wa'annan mutane amma kamar yadda nake ganin alama akwai alama lalle za a tashi tsaye ya fi kamar yadda aka yi waccan shekaru kamar shekaru biyu haka da suka wuce a yi kokari dai a gama da wannan mutane tun daga shi yanzu na ana so a yi deploying wayannan super tucanos dinnan tunda suka zo ba a yi amfani da su akan irin wayannan mutane ba to yanzu ina tsammani wannan shekaran ka za a tashi tsaye haikan a ga an ci karfin su barkawa wasu daga cikin dazuzzukan da yan bindiga suke kwance da aka ce jami'an tsaro sun dinga yi a shekarar bare dai ya kawo sauki na hararen yan bindiga a wasu sassan jihar Kaduna ko da yake dai ko a jiya talata sai da gwamnatin jihar kaduna ta sanar da kashe wasu mutane da 'yan bindiga suka yi a yankin karamar hukumar igabi isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya